يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك صادوة أيو أقو كوات رمضان دبودا لدري هدو دا أربعين دشيدا هجرة من الله صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة wanda kuma ya daidai da uku ga watan mars 2025 za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba a jiya mun kwana a aya da biyar a cikin suratun nisa yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 36 inda fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وهو السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخور الله سبحانه وتعالى ينا سيمنا واعبد الله وبوتا وألا ولا تشركوا به شيئا كدق ku hada wani abokin tarayya wa bilwalidaini ihsana kuma ku kyautata wa iyaye wa bizil qurba da kuma dangi makusanta wal yatama da kuma marayu wal masakin da kuma talakawa wal jari bil qurba da kuma wato makwabci makusanci wal jari junub da kuma makwabci na nesa wasahibi jam da kuma aboki wanda ake tare da shi a gefe wabin sabil da kuma matafi waljarin junub da kuma eh, wabin sabil wa ma malakat aimanukum da kuma bayinku inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakura lallai Allah baya so baya son duk wanda ya kasance muhtalan mai takama mai girman kai fakura kuma mai alfahari a wannan ayan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci abubuwa da yawa wanda suna daga cikin manyan-manyan karantarwa na addinin musulunci wanda inda musulmai suna aiki da waɗannan abubuwa ba karamin nuna wato kyawun addinin musulunci zai yi ba a idon duniya abu na farko Allah subhanahu wa ta'ala ce mana wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku hada wani abokin tarayya da shi tauhidi kenan ake magana da wannan kuma shi ne wato mafi girman haƙƙin Allah subhanahu wata'ala a kan bayinsa kamar da ya zuwa cikin hadisin abdullahi mas'ud yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace masa a tajiri ma haqqullah ala al-ibad shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayi yace masa Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa suna suka fi sani sai yake masa manzo da yake masa haqqullah ala al-ibad an yabuduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta masa shi kadai kada su hada wani abokin tare da sai kuma manzo Allah ya saki tambayi ya ce a atadri ma haqqul ibad ala Allah idan fa'alu dhalik ka san menene haƙƙin bayi akan